Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. سكينة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin sa tv daga dan birnin tehran ya fara watsa shirye shiryen sa na safiyar yau litinin kuma tayar amine zai kasance tare da kowa nan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da akwai mu dauke da labaran duniya da dumi-dumin su wanda mushtaba adam zai karanta daga nan sai shirinmu na muleka jaridunmu na yau tare da jagoranci aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyar mu a yau tare da hassan barka sai kuma murai masu sauraro tare da hassan barka sai kuma shirinmu na gaba wanda shine amsoshin fiko tare da dr abdulkadir mubarak shirinmu na karshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To da masu sauraro ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Labaran duniya da farko ga kanunsu. An sace ɗaliban da suka kai 200 a jihar Niger da ke Najeriya. a najeriya ana ci gaba da juyayin kisan gillar da aka yi wa ahmad gulak a jihar imo ƙasar senegal ta sake cinye kofin afirka na ƙwallon kafa a gabar ruwa tun buga cikakkun labarin an sace ɗaliban da suka kai 200 a jihar niger da ke najeriya ɗaliban 200 da aka sace dai 'yan islamiyya ne a garin tigina da ke karamar hukumar rafi a jihar taneja bugu da kari an harbe ɗaya daga cikin ɗaliban da hakan ya yi sanadiyar mutuwarsa yayin da ɗaya daga cikin ɗaliban kuma ya sami munanan raunuka maharan sun kai farmaki ne a kan islamiyyar muhammadu salihu tanko da misalin karfe hudu da rabi na yamma sai dai sakataren gwamnatin jihar ta naija ahmad matane ya ce har yanzu ba a kai ga tantance adadin ɗaliban da aka sace ba a wani labarin daga najeriya barayin daji sun yi awon gaba da wani dan majalisa na jihar nasarawa tare da shiga da shi daji dan majalisar da aka sace mai suna ismai dan baba yana wakiltar mazaɓar nasarawa ta tsakiya kuma barayin da suke ɗauke da makamai sun shiga da shi dajin jihar kaduna shugaban kwamitin watsa labaru na majalisar dokokin jihar nasarawa muhammad omadefu ya tabbatar da afkuwar lamarin yin awon gaba da mutane ya zama ruwan dare a cikin arewacin najeriya a shekarun bayan nan da jihar niger na ɗaya daga cikin wuraren da lamarin ya fi kamari. to yanzu muna najeriya inda ake ci gaba da juyayin kisan gillar da aka yi wa ahmad gulak a jihar imo a jiya lahadi ne dai labarin kisan gillar da aka yi wa fitaccen ɗan siyasar ƙasar kuma wanda ya taɓa aikin baiwa tsohon shugaban kasar Gulak jonathan shawara ya watsu an yi wa gula kisan gilla ne dai a lokacin da yake koma zuwa abuja daga birnin owerri shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya bayyana kaduwarsa akan kisan da aka yi wa tsohon dan siyasar shi kuwa gwamnan jihar ondo ratimi ekerodulu ya ce manufar kisan da aka yi wa gulag shine ingiza mutanen arewa akan al'ummar ibo to kuna tare da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran shugaban kungiyar ansarullah ta kasar yaman abdulmalik alhus ya ce ba za mu yarda da hada batun agaji da siyasa ko yaƙi ba shugaban kungiyar ta ansarullah ta kasar yaman abdulmalik alhusi wanda ya gana da ɗan saƙon musamman na majalisar ɗinkin duniya a kan yaman martin griffith da ya bayyana cewa yaman ba za ta amince da batun alakanta gudanar da ayyukan agaji da na siyasa da soja ba wasu ya kara cewa wajibi ne mai ɗinkin duniya ta fitar da matsayarta gaba gadi kan wannan batu maimakon ta zama mai yi wa siyasar ƙasashen da suke yaƙi da yaman rakiya har ila yau abdulmalik alhusu ya shaida wa ɗan saƙon majalisar ɗinkin duniya cewa batun ayyukan agaji su ne mabudin warware dukkanin batutuwan da ake magana a kan aiman domin haka ya shafi rayuwar al'ummar kasar kai tsaye a farkon wannan watan ne dai manzan majalisar ɗinkin duniyar ya kai ziyarar aiki zuwa ƙasashen saudiya da oman a ƙoƙarin gano bakin zarin yadda za a warware matsalar da ƙasar yamma ɗin take ciki ziyarar ta manzan majalisar ɗinkin duniya zuwa ƙasar yaman tana ƙarƙashin ƙoƙarin da ake yi ne da na samar da yadda za a tsagaita wutar yaƙi ƙasar senegal ta sake cinye kofin afirka na ƙwallon ƙafa a gaɓar ruwa a karo na uku ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta ƙasar senegal ta sake zama zakara ta afirka a karo na uku a jere tana lashe gasar wasan kwallon kafar da ake yi a gabarwa an yi wasan ne dai a garin sali da ke kasar ta senegal inda suka kara da kungiyar kwallon kafa ta kasar mozambique matsaran gidan kasar ta senegal saini indiya ya ce mun yi aiki tukuru domin ganin cewa mun cimma manufarmu don haka muna yin godiya ga allah to karshen labarin duniyar kenan. ba Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirin mu leka jaridunmu na yau tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Mu jaridunmu na yau. Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa a cikin shirin nan mu jaridun mu na yau inda za mu leka jaridun da ake bugawa a tarayyar Najeriya da kuma wasu da ake bugawa a kasashen nahiyar Afirka amma da farko ba ta bata lokacin mun ganza ya tarayyar Najeriya ne za mu lalubo muku jaridun da ake bugawa a kasar ta Najeriya da farko dai ga jaridar Prime a gaba na bari mu duba labarin take da da shi in ta kawo labarin da ke nuna cewa 'yan sanda sun kashe makashin gulak sun ce mayakan ipob ne suka aikata kisan bayan kashe fitan dan siyasa ahmad gulag da wasu 'yan bindiga suka yi a garin owerri na jihar imo 'yan sandan jihar sun garzaya sun bi sahun waɗanda suka aikata wannan munan kisa ɗin inda suka samu nasarar darka ke su 'yan sandan sun ce bayan samun rahoton kisan gulag sun bi sahun maharan nan take kuma sun yi nasarar cin musu mutum shi daga cikinsu da wasu hudu sun ji rauni a jikinsu direban ahmad gulag da wani da ke tare da shi a lokacin da suka kashe shi duk sun tabbatar da waɗanda aka kashe da motocin da suka yi amfani da su 'yan sandan suka ci gaba da bayyana cewa ko da muka bi su zuwa wani gari da ke kusa da garin owerri mun iske su suna raba wa ƙauyawa tulin albasa sun yi fashin babbar motar albasa ne daga wasu 'yan arewa suka rika raba wa ga ganimar albasa inda muka same su a wurin muka diran musu to ni kuma ana ɗauki da jaridar daily news ta kasar masar wacce take cewa gwamnatin kasar masar kwanaki goma sha ɗaya kenan bayan kare yakin gaza take buɗe da kofar nan tarafa wacce ta haɗa yankin gaza da kuma kasar masar wacce kuma ita ce kawai kofar da ta hada yankin da kasashen duniya gwamnatin kasar masar ta bayyana cewa ta ci gaba da bude wannan kofar ta rafa wacce ta hada kasashen duniya da yankin na gaza don a sami damar kawo marasa lafiya daga yankin na gaza zuwa wato asibitoci a kasar masar har ila yau don ba da dama ga jami'an eh, ba da agaji na kasashen duniya wanda za su kai ziyara yankin na gaza don fara ayyukan gyare-gyare da kuma irin abubuwan da abubuwan agajin da mutanen gaza suke bukata to da yake lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki na kamun kawo minti muka man tayar ina ganin gara mu jalin zamu shirin a nan hana masu saurare sai a wani jikon za su ji mu ɗauki da wasu da ɗan labaran to kuma anan nake cewa a yi ni lafiya madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyarmu a yau tare da hassan barka duniyarmu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya ta fuskoki na siyasa ko zamantakewa tsaro da dai sauransu inda mukan yi dubi akan su tare da yin fashin baki a yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan batun zaben da aka gudanar a kasar Syria a cikin wannan mako wannan dai shine abin da shirin namu zai dubi a kansa tare da yin fashin baki wannan dai shine abin da shirin namu zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. ranar laraba da ta gabata ce dai aka gudanar da zaben shugaban kasa a kasar siriya inda al'ummar kasar suka fito kwansu da kwarkwata su domin kada ƙuri'a ganin yadda aka gudanar da zaben a ranar laraba da kuma irin cincirin da mutane da aka samu wannan ya sanya aka kara lokacin kada ƙuri'ar har zuwa tsakar dare kimanin karfe sha biyun dare amma ta da haka wasu ba su samu damar kada su ba wanda haka ne sa aka sake daga lokacin har ya kai zuwa ranar alhamis domin al'ummar ƙasar ta siriya su samu damar kada ƙuri'arsu su kuma zaɓi wanda suke buƙatar ya jagorance ƙasar a matsayin shugaban ƙasa wannan yana zuwa ne mako guda bayan gudanar da irin wannan zaɓe a ƙasashen ƙetare inda 'yan ƙasar ta siriya da suke zaune a ƙasashen duniya su gudanar da irin wannan zaɓe duk da cewa wasu daga cikin ƙasashen turai sun ki amincewa a gudanar da waɗannan zaɓuka a ƙasashen su bisa hujjar cewa ba sahihiyar demokuraɗiyya ba ce wadda su suka amince da ita a ranar juma'ar da ta gabata shugaban majalisar dokokin ƙasar ta siriya hamuda sabbag ya sanar da cewa 'yan takara uku waɗanda suka tsaya takarar shugabancin ƙasar bashar hafiz asad ya samu kashe 95.1 cikin 100 na dukkanin ƙuri'un da aka kada inda ya samu ƙuri'u miliyan 13,540,360 sai kuma muhammad ahmad mar'i shugaban 'yan adawa na cikin gida na ƙasar ta syria wanda ya zo a matsayi na biyu inda ya samu kashe 3.3 cikin 100 na dukkanin ƙuri'un da aka kada inda ya samu ƙuri'u 470,276 sai kuma abdullah salum abdullah wanda shine ɗan takara da ya zo na uku da kashi ɗaya da ɗigo biyar cikin ɗari na dukkanin ƙuri'un da aka kaɗa inda ya samu ƙuri'u dubu ɗari biyu da goma sha uku tara da 68 mutane miliyan 14 da 239 dai suka kada kuri'a a zaben na shugaban kasar ta siriya a ciki da wajen kasar wanda hakan ke nufin kashi 78 cikin 100 na dukkanin waɗanda suka cancanci kada kuri'a a kasar ta siriya ne suka kada kuri'unsu wannan dai shine zaɓe na hudu wanda ake gudanarwa a kasar ta Siriya tun bayan mutuwar tsohon shugaban kasar Hafiz al-Assad a shekara ta 2000 wanda kuma shine karo na hudu da shugaba Bashar al-Assad yake lashe zaben shugaban kasa da ake gudanarwa a kasar ta Siriya wannan kuma shine karo na karshe wanda daga shi ba zai kara tsayawa takara ba bisa dokar zaɓe da ke cikin kundin tsarin mulkin kasar ta Siriya inda zai yi shekaru bakwai a nan gaba yana shugabancin kasar yadda wannan zaɓe ya gudana lami lafiya ba tare da wata hatsaniya ko tarzoma ba wannan yana nuni ne da irin gagarumin ci gaba da aka samu ta fuskacin samun zaman lafiya a ƙasar ta siriya bayan kwashe tsawon shekaru ƙasar ta siriya tana fuskantar ƙazamin tashin hankali wanda bata taɓa shaida irin sa a tarihinta ba tun daga shekara ta 2011 bayan da ƙasashen yammacin turai tare da taimakon wasu ƙasashen larabawa da suka haɗa kai suka kifar da gwamnatin ma'ammar gaddafi a ƙasar libya tun daga wanda lokacin kasashen yammacin turai musamman amurka da wasu daga cikin kawayenta irin su birtaniya da faransa da makamantansu su haga cewa wannan wata babbar dama ce da ya kamata su yi amfani da ita domin kawar da dukkanin gwamnatoci a cikin kasashen larabawa waɗanda suke nuna ma turawa ta wurin kai kuma ba sa ɗasawa da su wannan ya sanya kasashen yammacin turan da wasu kasashen larabawan hankalinsu kacokaf ya koma akan ƙasar syria biyu bayan abin da ya faru a kasar masar na kifar da gwamnatin hussein mubarak jim kaɗan bayan kifar da gwamnatin ma'amar gaddafi a kasar libya amurka da sauran kasashen yammacin turai da kuma wasu kasashen larabawa da suke biyayya sau da kafa ga kasashen yammacin turai musamman ma dai ga amurka kamar irin su saudiya qatar da makamantansu da kuma wasu daga cikin kasashen yankin musamman ma kasar turkiya suka haɗa ƙarfi da ƙarfe tare wajen ganin cewa sun tunkari gwamnatocin kasashen larabawa waɗanda suke musu taurin kai wanda hakan ya sa suka tara ƙarfinsu baki ɗaya akan ganin cewa sun kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad na ƙasar syria wanda ba sa ɗasawa da shi hukumar leƙen asiri ta ƙasar jamus ta bayar da wani rahoto daga bisani wanda yake tabbatar da cewa fiye da 'yan ta'adda dubu ɗari uku ne waɗannan ƙasashe na amurka da ƙasashen turai da saudiya da turkiya da kuma qatar suka kwaso daga ƙasashe fiye da tamanin suka kawo su ƙasar syria domin yaƙi da sunan 'yan adawa domin kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad tun kimanin watanni uku kafin barkewar rikicin ƙasar syria wasu abubuwa suka rika faruwa waɗanda suke nuna cewa akwai shiri na haifar da mummunan rikici da tashin hankali a cikin ƙasar ta syria wanda zai tilasta mutane yin gudun hijira daga wasu yankunan su daga cikin abin da yake tabbatar da hakan kuwa akwai kafa tantuna da aka yi a cikin ƙasar turkiya a kan iyaka da ƙasar ta siriya musamman ma a kusa da yankunan deir da kuma jisir shagor da suke cikin ƙasar siriya wanda kuma an kafa waɗannan tantuna a kan iyakar ƙasar ta siriya ne a cikin turkiya tun watan janairu wanda kuma an fara rikicin ƙasar siriya ne a cikin watan maris wato watanni uku kafin fara rikicin ƙasar ta siriya ne aka kafa waɗannan tantuna da nufin tsugunar da 'yan gudun hijira waɗanda za su fito daga cikin ƙasar syria an kafa ƙungiyoyin 'yan ta'adda musamman ma dai ƙungiyar jabhatun nusra wadda ƙungiya ce da take ɗauke da tsatsauran ra'ayi dukkanin mambobin ƙungiyar jabhatun nusra dai mambobi ne na ƙungiyar alka'ida daga bisani kuma a shekara ta hudu. an kafa ƙungiyar daesh a cikin ƙasar iraki wadda ita ma 'yan ƙasashen ƙetare ne aka kwaso daga ƙasashen duniya wanda wasu ƙasashe suka kafa ta kuma suka bata dukkanin mukamai da kuɗaɗe da kuma zuwa irin ta yaƙi ƙasashen da suka ɗauki nauyin kafa ƙungiyar da'ish sun shigo da mayakan ƙungiyar ne ta arewacin ƙasar iraki inda suka rika mame yankunan ƙasar iraki sannan a hankali suna matsowa wanda daga bisani kuma suka kafa abin da suke kira dolan musulunci a garin mosul inda abubakar bagdadi wanda shine shugaban ƙungiyar ya zauna a birnin mosul a matsayin halifa na kungiyar tasu a lokacin da rikicin kasar ta siriya yake ci gaba da kankama a daidai wannan lokaci kasashen libya da tunisia da masar su riga sun fada a hannun masu kishin islama a daidai lokacin da kasar turkiya da qatar da saudi arabia suke bayar da gagar gudunmawa ga kungiyoyin 'yan ta'adda a cikin kasar ta siriya waɗanda suka fito daga kasashen larabawa da kuma kasashen turai da wasu daga cikin kasashen yankin asiya birane da dama na kasar siriya dai sun fada a karkashin kungiyoyin 'yan ta'adda inda suke iko da su tare da aiwatar da abin da suke kira shari'ar islama inda suke musguna wa mutane da ma kashe su da fille musu kawuna a duk lokacin da suka saba ma abin da suke kira da ka'idoji da shari'a irin ta addinin musulunci. a tsakanin shekara ta 2014 kungiyar hezbollah ta shiga cikin kasar syria bayan da gwamnatin kasar syria ta bukaci taimako daga kungiyar kamar yadda kuma gwamnatin kasar ta syria ta bukaci taimako na ƙwararru akan harkokin soja daga gwamnatin kasar iran waɗanda waɗannan ɓangarori biyu ne suka taimaka ma kasar ta syria na wani lokaci amma daga bisani a shekara ta 2015 kasar rasha ta shiga cikin yakin gadan-gadan da bangarorin iran da hezbollah da kuma kasar rasha suka taimaka ma gwamnatin kasar syria wanda da ƙarshe dai suka samu nasara wajen murkushe ƙungiyoyin 'yan ta'addan sakamakon irin nasarori da gwamnatin ƙasar ta siriya ta samu tare da taimakon gawayen nata waɗanda suka ƙirƙiro ƙungiyoyin 'yan ta'addan kuma suke ɗaukan su sun yi ta ƙirƙiro wasu abubuwa daban-daban waɗanda za a tuhumi gwamnatin ƙasar ta siriya da su domin ɓata sunanta a idan duniya musamman ma yadda aka shirya wasan kwaikwayo na makamai masu guba inda aka rika shirya lamarin tare da ɗaukar sa a fina-finai na bidiyo da kuma watsa su wanda daga bisani aka rika gano cewa lamari ne wanda babu gaskiya a cikinsa bayan haka kuma an yi ta kai wannan batu a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya domin ɗaukar matakai na cutar da ƙasar ta siriya har ma da ɗaukar matakan soja idan hakan ya yiwu amma kasashen rasha da china waɗanda suke da kujerun dindindin a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya sun ki amincewa da wannan manufa ta kasashen amurka da ƙasashen turai da kuma ƙasashen larabawa da suke keya da kasar ta syria ganin cewa hakan bai yi nasara ba gwamnatocin ƙasashen larabawan sun cire ƙasar siriya daga cikin ƙungiyar ƙasashen larabawa kamar da kuma ƙasar saudiya wadda ita ce take da babban tasiri akan ƙasashen larabawa da wasu daga cikin kasashen musulmi ta matsa lamba a kan su domin su amince a fitar da ƙasar siriya daga cikin ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic abin tambaya a nan shine me yasa duk duniya ta taru a kan ƙasar siriya me yasa duniya ta halasta ta'addanci a siriya da sunan neman tabbatar da demokuraɗiyya alhali daga cikin ƙasashen larabawan da suke ɗaukar nauyin 'yan ta'adda domin su tabbatar da demokuraɗiyya a cikin ƙasar ta siriya a waɗannan ƙasashen larabawan ba a taɓa sanin wani abu wai shi zaɓe ko dimokuraɗiyya ba amsa anan ita ce siriya dai ta ƙi miƙa kai ga manufofi na ƙasashe 'yan mulkin mallaka musamman ma amurka da ƙasashen yammacin turai baya ga kuma ta ƙi yanke alaƙata da ƙungiyar hezbollah da ƙasar iran kamar yadda ƙasashen larabawa da ƙasashen amurka da ƙasashen turai gami da isra'ila suke buƙata wani abu kuma wanda shine babban jigon abin da ya jawo wa siriya ƙiyayya daga ƙasashen turawa da kuma wasu daga cikin kasashen larabawa waɗanda suke yi ma turawan biyayya sau da kafa shine irin matsayar da gwamnatin ƙasar siriya ta ɗauka wajen taimaka ma al'ummar falastinu da kuma kare gugurmayar da suke yi domin samun 'yancin su daga mamayar da isra'ila take yi a yankunansu. su. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da riga kawo ciki dole anan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin na muryoyin masu sauraro shi ma tare da hassan barka Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum Radio BOA Tehran mai magana Ilyasu Yakuba Rigawa ita Gadau jihar Bauchi sun yi amfani da wannan dama na jajantawa al'ummar jihar Kebbi baki daya muna addu'ar Allah ubangiji ya ci kan waɗanda suka rasu a wannan hadari na jirgin ruwa kuma muna addu'ar Allah ya bawa waɗanda suka raunuka lafiya kuma muna fatan Allah ya kare afkuwar hakan a nan gaba na gode Radio BOA Tehran mai magana Ilyasu Yakuba Rigawa ita Gadau jihar Bauchi Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da Ismaila Adamu mazaunin Dubai haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Farko zan yi tsokaci ne game da shugaba mai riƙon amana muhammadu bazum. A gaskiya muna jin daɗi dangane da yadda yake tafiyar da mulkinsa kuma muna goyon bayansa mu mazauna ƙasashen waje ko da yake ba mu a gida muna jin labarin irin ayyukan da yake a gaskiya muna masa fatan alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na biyu Hausa barkan mu da warhaka. Mai magana Lawal Yano daga jamhuriyar Nijar. Eh, a yau ra'ayina zai tafi ne dangance da dambarwar da ke faruwa a kasar Mali wanda muna ganin irin yanda sojoji suke ta wasa da kasar sun da ta kamar wani kwallon wasa kuma kasar da ta yi sanadiyar shigar kasa a wannan hali ta sa ido tana kallo wanda dama mun san shi ne niyan nata haka take so ta ga ƙasa to ya kamata da su 'yan ƙasan da sojojin da ake ta amfani da su ana ƙoƙarin ruguza ƙasan su dawo cikin hankalinsu su shiga su san kan cewa ƙasarsu ita ce mahaifansu ita ce kuma inda suke tunkaho da shi bai kamata su biya ma faransa su rika wasa da kasar nasu ba assalamu alaikum sashin hausa na biyu ne jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne mada tai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni ne na jamhuriyar nijar zan wa wanda wannan ibtila'i na hatsarin jirgin ruwa a jihar kebbi ubangiji allah jikan wanda suka rasa rayukan su kuma allah kiyaye gaba assalamu alaikum bih radio iran suna na shugaba iliya mai kanti da shayi da daura zan yi amfani da wannan dama in jajanta ma wannan da intila'in faɗa jirgin ruwa da ya nitse da su Allah wani ji kansa Allah ji kan musulmi Allah gabarta musu Allah ba iyalin sakuri da ƙasa duka an yi rashi wannan shine babban rashi Allah ubangiji gabarta musu Allah kiyaye gaba ina muku fata na kai radio suna na shugaba Ilami Kanti da shayi garkin daura tare Nigeria sunana Mamman binya Yakuba Awashe daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger to a wannan Lahadi ake taron kungiyar ECOWAS wato kungiyar kasashen Afirka ta yamma sai dai tun da yaushe dai mun riga mun san mun san cewa wannan wannan kungiya ta ECOWAS kamar ta saki hanya ma da kungiyar tana ikirarin cewa ita kyakkyawan jagoranci da demokaradiyya take karewa aka zo suka yi ta jagula al'amura ba su samu ba suka ciwo kan al'amuran kasan mali Assalamu alaikum biyu biyu Hausa Radio Iran kuna tare da Bukari da birnin Agadas Jamhuriyar Nishar. ya tuni kiran da zane shi ne na sabon babban dan kumandan yaƙi da 'yan boko haram na najeriya wanda aka naɗa kwanakin ga babban kumandan akwai ƙalubale gaban shi sai mu ce to allah taimaka assalamu alaikum biyu hausa to gaskiya muna jinjina ma sabon magajin garin da magaram abdurrahman wanda ake kira da babi gaskiya mun ga ya fara gyaran gari na hanyar gadoji da kwalatoci wanda da duk sun tushe gashi kuma yanzu ana shirin shiga da mana kenan muna ganin abubuwan da ya doka na wannan gaskiya ya yi kyau muna godiya sosai allah wanda ya sa ya dore da haka mai magana mamman sani daura wanda aka fi sani da figiman fada erogan na gode biyu hausa To Marilla ina gada kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin na amsoshin fiko tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu. Shirin da kuke aiko mana da tambayoyi da suka shafi al'amura na fikihu, mu kuma cikin yarda Allah mu ba ku amsa daidai gwargwadon abin da kuka tambaya. To, a yau ma dai ga tambayoyi daban-daban wanda sai dai mu ɗauki wasu daga ciki. Wannan bawan Allah yake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. a cikin al'amura da ya shafi fikiyon shi'a mukan ji wasu suna cewa wajibi ne idan an zo an yi kiran sallah sai an ambaci wai sunan aliyu bin abi talib karramallahu wajahu to shin wannan wani abu ne da yake bangare na ita kanta kiran sallah din ko kuma wani abu ne wanda yake aka kara shi domin mu a ɓangaren ahalin sunna ba mu ci karo da wani guri da aka ce a kiran sallah a ba da wannan bayani ba ko kuma a ƙara wani abu kamar a sa sunan wani daga cikin sahabbai ba na fata za a bani cikakkiyar amsa to um, bawan allah wannan tambaya ce mai muhimmanci kuma ina ganin akwai wasu lokuta can da muka amsa kwatankwacin wannan tambaya ko da dai kai tambayar ka yi ta tafi waccan lokacin amma dai mun taɓa amsa shigen wannan tambaya na farko dai inda ka je kake gani ko kuma inda ka ji ka ce ka ji ana faɗa ba haka ba ne babu wani daga cikin al'amura na fiƙihu na shi'a babu wani malami daga malaman shi'a da ya ce in ambaci dole ne wajibi ne sai an ambaci sunan aliyu bin abi talibin alaihi salam a cikin kiran sallah babu wani wanda ya faɗi wannan magana kiran sallah da ka ji ana ambatan sunan aliyu bin abi talibin kamar yadda muka ba da amsa a wancan lokacin ma mun faɗi dalilai kuma ai abu ne wanda ake faɗa ko ba wani abu ne wanda yake ba dalili ba ne da shi kuma ba gaskiya ba ne abinda ake cewa bayan an ce ashadu anna muhammadar rasulullah to sai kuma a ce ashadu anna aliyan waliyullah ba na tsammanin cewa akwai wani musulmi waye shi shi'a ne ko sunni ne ba wani musulmi a doron ƙasa a duniyan nan baki ɗaya da yake da shakkun cewa aliyu bin abi talibin waliyun allah ne babu shi domin ko su sahabban da kansu waɗanda suka rayu da aliyu ɗin kai hatta makiyan aliyu bin abi talibin ɗin babu wanda bai masa wannan shaida ta cewa shi waliyin allah ba ne to ashe dan an ce na shaida ashadu anna aliyan waliyullah na shaida cewa ali waliyun allah ne wannan ashe ba wani abu ne wanda yake za a tada zijiyar waya a kai ba amma fa wannan din ma da ake faɗa ba ba an ce wajibi ba ne babu wanda ya wajabta faɗar wannan din abin da kurin yake nan kamar yadda muka taɓa amsawa kiran sallah wani abu ne wanda yake tun lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka yi kiran sallah kuma manzo ya gani a mafarki wannan bilal bin alhabashi ma ya gani a mafarki gashi nan dai a rubuce a cikin littattafai wanda aka saba kiran sallah har wafatin annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a ambatan Aliyu bin Abi Talibin ba a ambatan kowa a cikin kiran sallah in ka ji an ambaci wani daga Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma manzansa Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa sallam to amma a lokaci kuma da ya zo bayan wafatin annabi lokacin halifa na farko abubakar bin abi kuhafa lokacin abi wannan halifa na biyu umar al-khattab lokacin halifa na uku usman bin affan da dai sauran abubuwan da suka biyo bayan kashe usman bin affan din muawiya dan abu sufyan shi ya tada fitinoni fitina kala-kala ya tada ita a siriya a kasar da a wannan ƙasa ta siriya a damascus a wannan lokaci ya nuna maitan ya nuna maitan son mulki da da hawa karagan mulki ta kowane hanya bayan ga aliyu bin abi talib shine halifan wannan lokaci na hudu a bisa jerin halifofin da ahalin sunna suka yarda da su haka a jerin gwano aliyu bin abi talib ne na hudu amma shi mu'awiya ya tawaye ya nuna son mulki yake yi ya fito fili banda wannan tawayen da son mulki da dagawa da allantuwa kan al'umma sai kuma ya kasance ya halasta ya wajabta zagin aliyu bin abi talib a kan mimbari na salloli hatta ranakun juma'a ana hudu ba mu'awiya dan abi sufyani sai ya wajabta wa malamai limamai na masallatai dole sai sun yi la'ana ga aliyu bin abi talibin a kan mimbari ba don komai ba a don kurin ya kaskantar da wannan bawan allah ya nuna shi ba kowa bane. wannan la'ana da ya wajabta wa mutane ana yi a kan wannan bawan Allah Ali bin Abi Talibin sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wanda duk cikin sahabai kowa ya shaida babu wani wanda ya yaƙi kafirai ya rugurguza Yahudawa a haibar ya yi face-face da makiya addinin Allah fiye da Ali bin Abi Talibin daga duk cikin sahabban annabi sallallahu alaihi ba wanda bai masa wannan shaida din ba amma sai ga muawiya dan abu sufyan ya wajibta tsinuwa da zagi da la'ana akan wannan bawan Allah to su kuma mabiya aliyu bin abi talimin da suka ga abin ya yi yawa jahilan mutane musulmai jahilai waɗanda ba san me haƙiƙani ba domin lokacin da ma aka ce aliyu bin abi talibin ya yi shahada wani wanda yake makiyin allah ɗan ta'adda wani wai mai suna ibn muljam almuradi ya zo ali ibn abi talibin yana sallah ta asuba ya zo ya ɗauki takobi ya sara masa aka to da aka gaya wa jama'a wasu da dama a can wajejen siriya din nan wannan sham din wannan gurin da muawiya yake mulki aka ce ai ga ali ibn abi talib ya yi shahada a masallaci yana sujjada ga allah subhanahu ta'ala da yawa mutane suka yi mamaki wai aliyu ya shahada a masallaci fa kuka ce au dama yana zuwa masallaci ne dama yana sallah ne suna ta mamaki saboda tsabar jahilci da irin wani kiyayya da muawiya dan abu sufyan ya yada a tsakanin al'umma har yana nuna mutane kamar aliyun ba ba ma sallah yake ba shi yasa da ya shahada mutane an ce ya yi shahada a masallaci suke ta mamaki saboda tsaban makaru da makirci irin na wannan muawiya da ya yi a wannan lokaci to duk wayannan abubuwan sun faru a tarihi duk suna cikin littattafai waɗannan abubuwan da muke faɗa to daga baya mabiya ali masoya ahlul baiti masoya manzon Allah masoya gaskiya sai suka ga abin yayi yawa jahilai suna ta yada wannan al'amari da muawiya ya dora su a kai to daga nan ne mabiya aliyu bin abi talibin suka ce ya kamata mu dinga sanar da jama'a waye aliyu bin abi talib akwai jahilai da dama ba su san waye bin Ali bin Abi Talib nan ba to dalilin ɗaya daga cikin mafi girman dalilan da ya sa kenan sai ya kasance masu son ahalul baiti masu son 'ya'yan fatimatu Zahra salamullahi alaiha masu ƙaunan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka kasance in sun zo kiran sallah domin su sanar da jama'a waye aliyu bin abi talibin bayan sun ce ashadu anna muhammadar rasulullah sai kuma su ce ashadu anna aliyan waliyullah ashadu anna aliyan hujjatullah na shaida cewa ali lallai waliyin Allah ne na shaida cewa ali lallai hujja ne na Allah ta'ala da Ubangiji ya sanya shi wa addinin musulunci hidima domin mutane su fahimci cewa wannan abin da mu'awiya yake yadawa ƙarya yake yi ba gaskiya ba ce shi yasa mabiya manzo mabiya ahal baiti masoya gidan rasulullah sai suka kasance suna ambaton aliyu bin abi talibin bil da gaskiya domin su bayyana mutane hakika cewa ali din nan fa da muawiya yasa ake zagi ali din nan fa da muawiya yasa ake la'ana to fa waliyin allah ne fa ku daina yin abin da muawiya ɗora dora a kai. wannan alin fa hujja ne a wajen allah ta'ala ku daina ainihin faɗan abubuwan da mu'awiya ɗan abu sufiyan ya ɗora ku a kai na ainihin zagin waliyan Allah wannan shi ne dalilin da ya sa kuke ji ana faɗan ashadu anna aliyan waliyullah a cikin kiran sallah da duk waɗansu waɗanda suke mabiya a baiti a ko'ina suke a duniya suke faɗa to amma duk da haka ba wai an mai da shi wajibi ba ne domin za ka iya yin kiran sallah baka ce anna ali ashadu anna aliyan waliyullah ba kuma kiran sallan ka yayi kuma ba ka da wasu matsaloli a cikin wannan al'amura ba wani wani malami na fikihu ko kuma marja'i waɗanda yake ba da fatoyi na fikihu da ya taɓa ɗaukan cewa ashadu anna aliyan waliyullah wajibi ce a cikin sallah to wannan mai tambaya ina fata na amsa masa wannan tambaya tare da fatan Allah subhanahu wataala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon minta to saboda lokaci ga shi da mun so mu amsa wasu tambayoyi amma wannan tambaya kwaya ɗaya ta cinye lokacin sai dai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madala yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma wasu batutuwa wanda suka shafi nahiyar Afirka a mataki na duniya tare da yin dubi a su da kuma yin fashin baki shirin namu na yau da allah zai zama ci gaba ne akan shirin da muka riga muka fara tun a makon da ya gabata inda muka dubi akan batun shirin gwamnatin tarayyar najeriya na neman karɓar bashin kuɗaɗe har dala biliyan ɗaya da rabi daga babban bankin duniya inda a yau za mu dubi akan mataki na gaba da gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauka na karya darajar kuɗin ƙasar wanda hakan yana daga cikin sharuɗan da aka yawa najeriya ɗin kafin samun bashin kuɗaɗe kudaden da ta nema za mu je mahangar masana kan harkokin tattalin arziki da kuma fashin baki akan waɗannan batutuwa a cikin wannan shiri da yadda Allah wanda ni Abdullahi Salihu Katsina zan jagoranci ragamar gabatarwa sai a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. cikin wannan makon ne dai babban bankin najeriya wato cbn ya sanar da karya darajar kudin kasar wato naira da kashi 7.6 cikin 100 a kan dalar amurka a daidai lokacin da kasar ke shirin yin amfani da dalar amurka kawai wajen auna alkadarin kudinta babban bankin najeriya din ya karya darajar naira daga farashin naira 370 akan kowace dala guda da ake amfani da shi a hukumance a sabon tsarin canji na nigerian autonomous foreign exchange wanda a yanzu ya kai naira 410 da kwabo 25 kan kowace dala guda daya a bisa sanarwar da babban bankin ya bayar bankin ya yi bayanin sauyin ne a shafin sa yanar gizo kuma gwamnan babban bankin godwin emifele ya bayyana cewa mun gano cewa an daina yin canji akan farashin da cbn ya kayyade a hukumance akan haka yanzu muna sa ido akan kasuwar kuma hakan ne sanya muka ɗauki wannan mataki najeriya ta fara amfani da tsarin amfani da kuɗaɗe na ƙasashe da dama wajen auna kima da darajar kuɗinta domin gujewa karya farashinta asusun lamuni na duniya wato imf ya soke wannan tsari kuma babban bankin duniya wato world bank ya dakatar da bayar da bashin kudade na dala biliyan ɗaya da rabi a wani mataki na son a sanya najeriya ɗin ta sauya wannan manufa akan farashin naira wasu masana akan harkokin tattalin arziki sun yi imanin cewa irin wannan matakin na karya darajar kuɗi a mafi yawan lokuta talaka ne ke zama ragwalayya idan aka aiwatar da shi domin kuwa shine yake faɗi tashin ganin cewa ya samu abin da zai saka a bakin salatinsa shine ke zuwa kasuwa ki sayi kayan masarufi daidai da abin da ke shigo masa aljihunsa na kuɗin shigarsa musamman ma ganin cewa mafi yawan kayayyakin masarufi a najeriya shigo da su ake yi da kasashen ƙetare wanda kuma tabbas karya darajar kuɗin ƙasar zai shafi farashin kayayyaki sannan kuma zai ƙara tsawwala hauhawar farashin kayayyakin a kasuwa a cikin watan da ya gabata hauhawar farashi a tarayyar najeriya ya kai kusan kashi 18.33 a cikin 100 wanda yanzu idan aka ci gaba da karya darajar naira hauhawar farashin na iya kaiwa kashi 20 cikin 100 nan da zuwa cikin watan yuni mai kamawa a ganin wasu masanan waɗanda suka yi imanin cewa wannan ita ce babbar matsalar da talaka zai fuskanta sakamakon ɗaukar wannan mataki baya ga haka kuma kare darajar naira na iya haifar da rashin aikin yi a najeriya domin kuwa kamfanoni da masana'antu da dama a najeriya din sun dogara ne da shigo da kaya daga kasashen ƙetare domin sarrafawa wanda zai iya haɗawa da injina da ake yin amfani da su a kamfanoni da kuma masana'antu a cikin gida ko kuma wasu kayan da ake sarrafawa din domin samar da wasu kayayyakin inda ake ganin cewa idan ya zama waɗannan kayayyaki sun yi tsada sakamakon faɗuwar farashin naira babu shakka wasu masana'antun ba za su iya ci gaba da gudanar da ayyukansu ba dole ne a rufe su ko kuma su rage kayan da suke samarwa wanda hakan kuma zai iya haifar da koran ma'aikata a waɗannan masana'antu wanda shi ma babban koma baya ne ga ƙasa akan haka mahangar masana masu irin wannan fahimta a kowace fuska a kalli wannan mataki na cbn talaka zai sha wahala ko dai saboda rashin aikin yi ko kuma hauhawar farashin kayayyakin masarufi a ƙasa wanda kuɗin shigarsa ba zai iya ba shi damar sayan abin da yake bukata na rayuwarsa ba gwamnatin najeriya ta karya farashin ne saboda bashi da take so ta karba daga babban bankin duniya na dala biliyan ɗaya da rabi sannan kuma bankin duniya ya baiwa najeriya ka'idar haɗe farashin naira na gwamnati da kuma na kasuwa waje guda kafin ya bayar da bashin wanda hakan shine babban abin da ya sanya gwamnatin tarayyar najeriya din a cikin wani hali na gaba kura baya sai yake akan haka ne ma take fafutukar ganin cewa ta rage wa naira daraja domin farashin gwamnati ya dawo daidai da na kasuwa wani kwararren kan harkoki na tattalin arziki yana ganin cewa babu buƙatar rage darajar naira da babban bankin najeriya din yayi domin kowa yanzu ana sayar da dala ɗaya akan naira 495 zuwa 500 a kasuwannin bayan fage akan haka a ganin sa zai fi kyau a sake. ke kasuwar canji ne kawai naira ta nema ma kanta farashi ya ce amfanin hakan shine babban bankin ba zai rika baiwa wasu masu uwa a gindin murhu dala akan farashin gwamnati ba kamar yadda ake zargin cewa ana yi su kuma suna sayarwa a kasuwa akan farashi mai tsada inda suke cin kazamar riba ta wannan hanya wanda kuma yana daga cikin dalilai da suke kara karya darajar kuɗin najeriya dangane da wannan batu a yau ma muna tare da Malam Ismail Bello masanin harkokin tattalin arziki daga Jami'ar Abubakar ta fawa balewa da ke Bauchi. Malam Ismaila bayan yi maka barka da zuwa da kuma lalin barhabin a cikin shirin namu. A matsayinka na masani kwararre akan harkokin tattalin arziki, ya kake karantar wannan mataki na rage darajar kudin Najeriya da babban bankin Najeriya din wato CBN ya dauka. wato shi darajar kuɗi akwai abin da muke kiran shi currency value akwai kuma abin da muke kiran shi zaunannen ka'ida darajar kuɗin wato stability a idan ana son a san darajar kuɗi shine wato a lura da cewa kuɗin ƙasa na waje a canza shi a samu kuɗin ƙasashen waje duk na ma misali ka gane idan za ka je japan daga najeriya za ka gane cewa yen darajarsa bai kai dala ba bai kai pound ba idan za ka tashi daga najeriya ka je ƙasar china za ka gane kuɗin china darajar su bai kai kuɗin dala ba misali to wannan ana nuna darajoji ne na kuɗaɗe tsakanin kuɗin ƙasashen waje na ƙasashe daban-daban sannan ta ɓangare na biyu ana so a gane shin darajar kuɗi a cikin ƙasa ya zauna a buɗe ne ko yana ta caccanzawa ne ma'ana ban da value akwai abin da ke kira da stability to wannan stability a nan ana so a san a shekara ɗaya biyu uku nawa ne kuɗin cikin kasa ke canza kuɗin ƙasashen waje to tun shida lokacin da muka samu karancin dala a Najeriya lokacin da dala ta lalace an dinga sai da dala daga ɗari da casa'in bakwai ta lalace da ta wuce naira ɗari biyar har Allah ya kai maka a dubu biyu da sha bakwai ta dawo da darajarta a ya tsaya a official price wato na gwamnatin tarayya wanda ta kayyade na official ya zama ɗari uku da biyar a bayan fage kuma sauran kasuwannin kuɗaɗe na da hada ya tsaya a ɗari uku da sittin da biyar. Ka ga nuna cewa darajar kuɗi na naira ta faɗi sosai daga tsakanin a dubu biyu da goma sha biyar a cikin shekara ɗaya kawai daraja ta lalace kwata-kwata a dubu biyu da sha shida. To a yanzu babban bankin Najeriya yana so ya daidaita lamari tsakanin harkokin fitar da kayayyaki da kuma hana shigo da kayayyaki cikin Najeriya. To idan ka lura a dama abin da ake nufi gwamnati ta riga ta kulle boda tana son ta rage shigar da kayayyaki na masarufi waɗanda dama za a iya samun irinsu a cikin ƙasar Najeriya musamman ma kayayyakin abinci. Kuma Najeriya tana kokarin ta tilasta 'yan kasa su tashi tsaye wajen sarrafa ma'adanai da sarrafa kayayyakin cikin kasa saboda ya zama cewa masana'antunmu an sake raya su kuma ya zama cewa ba a nemo dala har ya kai ga karya darajar naira amma duk da haka ganin cewa kuɗin mai wanda Najeriya ke samu ta bangaren mai na raguwa babu wata dabara ta sauran gwamnati banda ta daidaita su samu exchange guda ɗaya kuma wato ta ɗan karya darajar naira. saboda idan ta karya darajar naira yan kasa yan najeriya za su yi ƙoƙarin fitar da kaya ƙasashen waje domin su mallaki dala su dawo daga cikin kasa su canza ta samu kudade masu yawa To ta yaya hakan zai zama hanya wadda za a yin amfani da ita wajen jawo masu saka hannayen jari daga waje su shigo cikin Najeriya su su amfana gwamnati ta amfana tare da al'ummar kasa su masu amfana da hakan. kaman kai ne yanzu ina son ka zo ka zuba mun jari ni dan najeriya ne kai kana iran muna son ka ɗauko kuɗi daga iran ka kawo mana cikin najeriya sai ya zama cewa idan ka kafa kamfani a najeriya dan najeriya ne zai yi aiki ya amfani da ma'adinai na cikin ƙasa na Najeriya sannan ya amfani da wutar Najeriya ya amfani da titin Najeriya da motar Najeriya. Mun yaka ne domin a sama ma masu zaman neman aikin yi da ba samu aikin yi ba abu aikin yi. Idan ku ka ɗauko kuɗi daga wata ƙasa ka kawo ma Najeriya idan abin da ake yin sa a dubu goma ne ko miliyan goma sai muka ce ka saye shi ka zo ka yi shi a miliyan takwas. Idan wannan ragin ne ya sa kai kake kallo riba za aka yi ta shigo Najeriya. Gwamnatin Najeriya ba ta da asara. Ya fi ita Najeriya ta ɗauko ta je can ta sayo kayan a ta shan wahala a ta kokari kuma a zo a yi simoganin din irin kayan da za ku mana a cikin mu kuma turawa ne ko kuma larabawa ne yan iran suka yi aikin kaga aikin yan najeriya shi muke so yanzu ya zama muna riba da shi wannan ba asara ba ne kuma idan aka kawo kuka zo ana sarrafa mana kaya cikin ƙasanmu yan mu na aiki a cikin ƙasan idan kayan yayi araha zai taimaka kuma saboda arahan kayan a sake fitar da kayan zuwa wasu ƙasashe inda kaya suka fi tsada kaga duk layi ɗaya ne na tunani an rage hannun jari don ka kawo kudin ka cikin kasa a kafa masana'antu na biyu kuma mai fitar da kaya shi ma an sake ba shi dama ya fidda kayan zuwa wata kasa kaga ya nuna muna kayayyakin da ake sarrafawa ana so yayi arha ne a cikin kasan shi yasa ake wannan ragin shigar da kuɗi da ragin fitar da kaya to jama'a masu saurari lokacin da muke da shirya riga da mu dole anan zamu ja da zamin shirin godiya ta musamman ga malam ismail bello masani kwararre akan harkokin tattalin arziki daga jami'ar abubakar tafawa balewa da ke bauchi a najeriya sai a saduwa ta gaba da da allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci ni abdullahi salihu katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar nake muku fatan alheri daga nan hausa radio tehran a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan lakai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muroyinsu tahir amin ke cewa yi ni lafiya wasu alaikum wa barakatuh.